mu da saduwa nan masallaci mai albarka masjidul mumtaz da ke nan gurgumari a garin maiduguri yau insha Allah ta'ala yammacin alhamis 29 ga watan rabi'u thani hijiriya 1444 wanda kuma shine ya zo daidai da 24 ga watan 11 miladiya ta 2022 karatunmu na littafin suwar mihaj tabi'in na Dr. Abdulrahman Rafatul Basha muna magana ne akan tabi'i Sa'id bin Jubair wanda mun dauko magana akan wani mulkin kama karya da yake yi a lokacin yana wali a lokacin yana amirin mu'minin a bangaren daular Banu Umayya to mun faɗi cewa a wannan lokacin da Kufa da Basra da wasu garuruwa da ke kewayen nan gaba ɗaya suna ƙarƙashin mulkinsa mun faɗi cewa daga cikin mutanen da aka yi wadda suka yi mulki na kama karya akwai duk da ma kuma musulmi ne to mu yi magana akan abin da ya fara yi shine ya fara assasa wani tsoro ne a cikin mutane ta yadda zai yi mulkin sa yadda ya ga dama ba tare da kowa ya ɗaga mai hanci ba matakin da ya ɗauka shine kashe mutane ba ji ba gani abu kaɗan za ka yi da ya cancanta a kashe ka zai kashe ka abin da bai cancanta a kashe ka ba zai kashe ka shi hukuncinsa kawai kusan duk abin da kai kawai zai ci a fille ma wuya ne muka ce wannan ya sa tsoro ya cika a duk sassan garuruwan da yake yin mulki da haka mutane ya zama ba sa ma inda asalin asimar take asimar banu umayya a lokacin inda yake kamar misali headquarter kace tana abuja yanzu ba to mutanen borno ma sai su tsorace shi saboda gani suke kaman duk abin da zaka yi zai ji labari kuma daga ya ji labari abin da zai yi shine zai raba ka da rayuwarka za mu tashin da maliki cewa thumma sha Allahu haka mutumin ne dinga mulkin sa, yadda yake so har sai da Allah madaukin sarki ya so an yaka sidamun baina da hajjaji bin yusuf al-thaqafi Allah ya so ya assasa wata rigima tsakanin shi wannan hajjaj mugun sarkin wa baina abdurrahman bin al-ash'as da kuma wani mutum mai suna abdurrahman ibn al-ash'as ahadi kibari qawwadihi wannan abdurrahman din yana daga cikin manya-manyan kwamandojinsa a babin tafiya yaƙe-yaƙe a lokacin da Malam Abubakar yake cewa to me yasa wasu ba za su yi kundin bala su kashe shi ba wannan mutumin Abdurrahman bin Ash'as komanda ne na soja kuma a lokacin kusan ka iya cewa babu wani kwamanda da yake ji da shi a babun soja irinsa kama abin da yanzu muke cewa chief of army staff chief of defense staff chief of wire staff nan a ƙarƙashinsa kuma yana oga kwata-kwata akwai abin da ake cewa kuwadil kata'ib akwai kwamandoji na special forces kenan bangare kaza ga komandan su bangare kaza ga komandan su bangare kaza ga komandan su shi kuma shine kwamandan wayannan kwamandojin shi wani abrahman ibn Ash'as din to sai Allah madaukin sarki ya kawo wata rigima ta faru tsakanin shi Hajjaj da kuma wannan babban kwamandan nashi abrahman ibn ashas an fahimta wa an yatahawwala sidamu ila fitnatin akalatil al-akhdara wal yabisa mala yace Allah madauki sarki kuma sai juyar da wannan rigimar da take faruwa tsakanin Abdurrahman ibn Ashas da shi Hajjaj ibn Yusuf Saqafi Allah yace rigimar ta koma ta rikide ta kai matakin da ta ci kore ta ci bushashi a cikin littafin kamusul ma'ani kamusul muhit na Abu Hayyan lisan al-Arab duka malaman lugha suka ce wannan karin magana da Balarabe yake amfani da shi sai ya ce wane ka asasa fitinar da ta ci koraye ta ci bushashi abin da yake nufi shine ta ci ababai da yawa malaman lugha sun yi sabani game da me ake cewa al-akhdar rigima fitina ta ci koraye wasu suka ce ta ci karmamai saboda duk ciyawa zaka duk shuka zaka samu ai green ce koraye ce to wasu suka ce dan adam ma a lokacin da yake rayuwa kamar yadda bishiya tana zaka same ta green idan ta mutu za ta canza ta zama ba green ba ba ta da kuma yellow ba dan adam ma lokacin da yake rayuwa ga jikinsa fresh masha Allah daga ya mutu zaka samu jikin shi ya ya ya kandare ya motse an rasa jini an yi waye to sai suka ce dan adam ma ana kiran shi da kore wannan shine maganar da militafin militafin lisan arab yi cewa al ana nufin da mutane da ciyayi da dabbobi alyabis kuma ana nufin dukkan abin da bayi da rai fitinan ta taso tana cin shi gaba ɗaya shi sa ya ce wattaqu fiti wattaqu fitnatan siban na alladhina zala minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron wata fitina ta taso ba za ta ci kadai wadda suke da laifi ba za ta yi gama gari ne kawai sai an ji lahira za a ware to abin da yake nufi a nan shine fitinar ta halakar da ababai masu yawa wannan yakin da suka yi ya halakar da dukiya ya halakar da mutane ya halakar da dabbobi ya halakar da ababai ya rusa garuruwa sosai Ai kuka garin na shida ne yayi ko garuruwa yanzu nawa ne suka rushe gaba ɗaya wadda ba za su sake ginuwa ba har abada sai in Allah madaukin sarki ya ga dama to irin wannan shi ne ake gurin fitina din mala yace wa tarakat fi jismil muslimina jirahat gha'ira wannan fitinar kuma ta bar rauninnuka masu zurfi a zukatan a jikin musulmai rauninnuka masu zurfi a jikin musulmai shine akwai wanda basu mutu a cikin fitinar ba amma kuma an barka da ciwon da da shi zaka mutu a rayuwarka akwai ciwon da ake ci masa abokin rayuwa ba za ku rabu ba da shi za ku yi mutuwar kasko to fitinar <coughs> wasu wanda basu mutu ba to fitinar kuwa ta basu da ciwuka a jiki wadda da wannan ciwukan za su mutu wani a jikinsa ma'anawiyan a ma'anance a lokacin da aka yi fitina tsakanin hajjaj da abdulrahman an fasa wani wuya an cirewa wani hannu an cirewa wani kafa an fasa wani baya an fasa wani ciki mashi ya shiga ta ciki ta dama ya fita ta hagu wannan ka mu akwai ran da zai manta da wannan fitinar da aka yi ba zai ta manta ba to shi yasa ake cewa fitinar ga'ira a jikin musulmai ta bar fitintunu ta bar ciwuka da rauninnika masu zurfi ko kuma ta bar rauninnika a jikin musulmai masu zurfi ta yadda a wannan fitinar wani an kashe babansa wani an kashe mamarsa an kashe kaninka an kashe wanka ka gaya mun kai kaɗai ka rage a rayuwa akwai wanda za ka manta da wannan yakin da aka yi tsakanin Hajjaj da Abdurrahman kaga ciwo ne aka bar maka shi a jiki wadda ba za ka manta da shi ba to shi yasa nan malik cewa kana min khabari hadhihi alfitna na daga cikin labarin abin da ya faru a wannan fitina shine anal Hajjaj shi hajjaj mugun sarkin sayyar ibn al-ash'asi bi jayshin li ghazwi ratbil hajjaj ya shirya squad na yaki ya hada sojoji mayaka ya hada su da shi wannan abdurrahman ibn al-ash'as su tafi zuwa yaƙan Ratbil shi wani Ratbil din mala yace maliki turki sarkin turkawa ne abin da ake cewa bilal turk shi wani yarurruka wani kabilu daban-daban ethnics kabilu daban-daban wadda a ta ko'ina a sassan ƙasar asiya akwai su in ka je gabashin asiya suna nan yammacin asiya kudancin asiya arewacin Asia, tsakiyar Asia gaba ɗaya suna nan. Da kuma wani ɓangaren Europe, wadda mutanen suna da yare a gace mishi Turkic language, sai ake Turkawa, Turkic language, T-U-R-K-I-C, Turkic language. Wannan shi shine yarensu, amma a babin ƙabila kuma, kowa kuma ƙabilarsa daban. An fahimce ni? amma kuma dukka suna jin wannan yaran, saboda yare ne wanda ya yi dominating wannan nahiyar an fahimce ni misali yanzu za ka samu wani bahaushe ne wani bababure ne wani babole ne wani babarbare ne wani kaza kaza amma gaba ɗaya ma'aimuna jin hausa ka fahimce ni to ga wannan sai a ce yanzu wannan yaren ya yi dominatin ɗin kaga ƙabilun da ya daban-daban ne amma kuma ya zama kusan kowa a wajen na yin wannan yaren to irin wannan ne Turkic language a wannan bangaren Asia da kuma bangaren Europe to shi wannan Ratbil ɗin sarkin Turk ne kun bi sana in aka ce Turkawan ba kai tsamanin wata ƙabila ce ƙwaya ne ba a'a ƙabilu ne daban-daban amma sai dai suna sharing common language akwai yare ɗaya da suke yi tarayya kai wadda kowanne kuma in ya koma ɓangarensa za su yi yarensu na ƙabila sai yanzu misali idan ka samu ɗan dambuwa me asalin yaren dambuwa na margi barakallahu fikum amma idan suka haɗu da kanurai me suke yi ka kun yarda idan ya koma kuma cikin garin dambuwa cikin mutanensa wani yare yake yi kaga da wanda yake dambuwa da wanda yake bama da wanda yake kwandiga da wanda yake zaka samu gaba ɗaya suna shiyarin wani yare kanuri amma kuma kowa ya koma yanzu barbarin ya koma bama barbanci zai yi dan kwandiga ya koma kwandiga kanuri zai yi shi margin ya koma dambuwa me zai yi to irin wannan abin ake faɗa mun gane sana to shi wannan shine sarkin wannan wannan nahiyar da suke sharing suke mu'amala suke furta yare guda na Turkawa almanaqil waqa ya ce wara a Sijistan mare ce wanda wannan garin kuma wani yanki ne wanzazze yana bayan Sijistan Sijistan a yanzu mafi yawanta yana cikin Afghanistan a yanzu haka mafi yawan garin Sijistan a da yana cikin yanzu Afghanistan wani bangaren sa kuma yana cikin Pakistan da kuma Iran kun ce ni amma da a lokacin babu wani Afghanistan akwai Iran tana nan ita ce Faris a ca da babu Afghanistan babu wani wani uh, Pakistan babu kawai nahiyar gaba ina ce da Sijistan ne Sijistan to daga baya aka zo aka cire Afghanistan aka aka cire kuma Pakistan ita Iran dama tana wani part na Iran da wani part na Afghanistan to da kuma babban garin kuma shi ba babban mafi yanki mafi girman Afghanistan da kuma wani bangaren Pakistan da Iran misali mu kaddara wannan teburin gaba daya da shake Sijistan ko mace ni nan ka ce 80% ɗinsa yanzu shine Afghanistan ko fahimce ni 15% shine Pakistan 50% yanzu yana cikin ƙasar Iran 15% na cikin ƙasar Iran 15 na cikin ah, Pakistan amma Afghanistan ita ɗauki kaso mafi yawa na Sijistan a da yanzu sai ka ce to ya tafi ne zai yaƙi wannan garin da ke bayan Afghanistan da Iran da kuma Pakistan a yanzu da Asima ce babban birni ne daɗin yanzu da aka yayyaga ruwan sai zama wani ya shiga wannan ɓangaren, wani ya shiga wannan ɓangaren. sai wancan Sijistan ɗin ya mutu yasa yasa ba za ka cewa Sijistan ba amma an karanta karanta littafin tarihi za ka na jin sunayen wa'annan garuruwan a da ma da yake cewa fa ghazal qa'idu al-basil wannan komanda gwarzo aka ce basil shine asad na daga cikin sunayen zaki kada yake cewa ali bin abi talib hafs abu hafsin baban zaki to shine yake cewa wannan gwarzo ya yaki wannan fa ghazal qa'idul basil wannan komanda gwarzan almuzaffaru rabautacce dan shi galibi di yakin da yaje sai ya nasara kamar da kasan Abu Abdurrahman ne Khalid ibn Walid tun kafin ya shiga musulunci yana da record a rayuwarsa gashi dai a da akwai manya-manyan mutane da sun fi shekaru Abu Sufyan ibn Harbin su a su Utba ibn Rabi'a su Shaiba Abu Lahab an gane abu jahal ai sun fi shi amma ba za ka na jin sunansu ba saboda shi ya yi fice wajen sanin tactics in yaƙi kusan duk yaƙin da yake zuwa a rayuwarsa sai ka samu in da ya je jagoranci yaƙin sai an yi nasara da taimakon Allah tun yana arni to shi ma wannan mutumin Abdurrahman ibn Ashas din nan duk inda ya je sai an yi nasara to yasa ake shi al-Muzaffar shadra ah, al-Muzaffar shadran kabira min biladil tibil yayi sa'a ya yaki kaso mai yawa daga cikin garuruwan da shi wannan ritibil din yake mulka garuruwan da suke furci yaren turkawa an gane ya yaki garuruwa masu yawa bangaren turkawan ya ci gari kaza da yaki ya ci gari kaza da haka bangaren turkawan shi wannan abrahman ilasha sun ya ci su da yaki kaza ya ci kaso mai yawa da yaki biladil tibil wahtalla husunan mani'atan kuma sannan akwai wani ganuwa da suka yi a da wadda duk ta inda zaka shigo bangaren garuruwan nasu suna da wata ganuwa babba a babun tsayi ganuwar tana da tsayi da mutum ba zai iya kamawa ya hau ba jikinta kuma kamun ka je inda ganuwar take shi yasa Allah ya ce mani'atun musunuhum min Allah ganuwar kamun ka je inda take ana tora wani wawa keken rami galibi kuma akan zuba masa ƙayoyi kayoyi in ka fada ba za ka yi fita ba ba za ka yi tsallakawa ba idan kuma ka samu kai hanya kai gada ko kawo musu yaƙi bakin gari sai suka kulla garin idan kuka yi gada Jisir kenan ana yin gada da kuka yi gada kuka tsallaka in kuka iya kama ganuwar to kuma bayan ganuwar ta cikin garin akwai sojoji kuma nan ma ramin ne shi kuma wuce ake kunnawa da duniyar haka take kaje ba kana gani a Kano ba kofan mata kofan wambai kofar famfo kofar wai da gaba ɗaya kanan a kiyotin sai aka je wannan nan badalan da shi ne iya garin Kano ai da duniyar kawai ba ta da aiki sai yaki to akwai wani wata ganuwa babba wadda tana da matuƙar haɗari zuwa kusa da ita da kuma rusa ta shi wannan mutumin cikin taimakon Allah ya samu ya fasa wannan ganuwar min diyarihi ya yi kokarin ya ga ya fasa ganuwar dan ya isa zuwa ga gidajen turkawan da aka kewaye su da wannan ganuwar mun fahimta wa ganima maganima kathira mali yace dai samu ya fasa wannan ganuwar ya shiga garin cikin taimakon Allah ya tara ganimomiya masu yawan gaske min mujunihi wa qurahu tsakanin biranen garin Turkawan da ƙauyukan garin Turkawan ya tara ganima mai yawa ثم بعث إلى الحجاج رسولا زفوا له بشائر النصر الكبير ana gama haɗa wannan ganimar sai ya samu wani ɗan aike cizo ya ba shi ganima mai yawa ya aika wannan ɗan aiken zuwa ga hajjaj mugun sarkin nan ka je ka mishi albishir ɗin irin nasarar da Allah ya ba mu a wannan yaƙin da muka zo mu wa hamalu salgana ya wannan 'yan aiken kuma ya haɗa su da ɗaya bisa biyar ɗin ganima saboda a ƙa'ida ɗaya bisa biyar ɗin ganima ana ajiye shi ma baitul mal ne dan Allah da manzo ne wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ɗaya bisa biyar na Allah da manzo ne litastaqirra fi kaza'ini baitil muslim baiti malil muslimina dan a wanzar da ita a tabbatar da ita a baitul malin musulmi a cikin taskar baitul malin musulmai dan Allah da manzo ne hudu kuma cikin biyar shi wannan Abraham din zai ɗauko ta ya taho da saboda wannan na sojoji ne da za a raba musu yakin da suka yi an fahimta wa kataba lahu kitaban shi wannan kwamandan sai ya rubuta masa wasiƙa ya rubuta hajjaji wasiƙa cewa ista'adhanahu fi bitawaqqufi an alqital muddatan min zaman yace yakin nan yanzu mun kai mataki kaza amma ina so dan dakatar da wannan yakin na ɗan wani lokaci kaɗan liyaktabira madakhilal bilari wa makharijaha dan yayi cross examination ɗin mashigar garin da mafitar garin ai kowa ya san ana yayi hankali misali mutum ne ya kawo yaƙi garin nan ya kawo hari garin nan ya zai fara yaƙar garin nan ya dinga tahowa ya dinga tahowa har sai da ya zo welcome to idan mai hankali ne ai ya bar gari mai yawa a baya haka ne kuma in yanzu yana tunanin ya kora mutane sun yi haka shi kan kwalta yake bi ai bai san ya garin yake ta gefen kudu da gefen arewa zai yi mutanen suna da wasu raut, birtalai da za su iya zagayawa su mai shan kai ta baya gabansa gari ne ko ba gari ba ne bayansa kuma ya zai aka kewaya yanzu ya za a masa kofar rago ba gaba zaki ba ya damusa to sai ya ce yana so idan dakata da yakin tukuna inda yake yanzu ya tsayaye ya monitoring in and out na garin idan yanzu yaki ya rincaɓe a cikin gari to su tabbatar da bayansu suna da mafita da za su gudu ai haka ne idan yaki ya rincaɓe a cikin gari baka san ta ina za gudu ba ta ina za tsira za a zo a wayi gari an yayi guzuma ko uwa kwance ɗakwanci da haka za a gari ganimar da kuka samu za a kwace a kashe ku duka ya ce yana so a bashi dama ya tsaya yi karanta garin tukunna mashigar garin ta ina ne kofofin garin gaba daya in ba kuma ta ba ganuwa ya fasa yi kai da ka fasa ganuwa ka shigo ai ka san tunda ba kofa aka bude ma ka shigo ba akwai kofofin da ake shigowa garin ta ina ne kofofin garin kofar yamma kofar kudu kofar arewa kofar yamma escape door barauniyar kofa kofar kaza ya kamata a tsaya a gane ta ina ne kofofin garin suke ba za ka ci tafiya ba mutanen garin duk su silale su barka a garin daga baya su zo maka ta baya ya kamata ya gane mashigar garin da kuma mafitar garin kaga matsalar na waje kenan gwanin kokuwa ko lokacin da yanzu ake yin dambe kai za ka na ganin ganin inda ya kamata abokin dambe ya dausa rai shi wanda yake yin damben bai fika ganin wannan wajen ba ne? amma shi ya san neman wannan wajen yana da haɗari ma rayuwarsa shi kau ka fahimce ni kuwa idan ana tafiya da mota kaga za a yi karo sai kana baya fa ba a shiɗin ga ba kana baya sai kana birkin iska eh kai kana ganin kaman eh kana ganin kaman direban zai sa ku yi haɗari to shi yasa ake shi wannan mutum yake so ya tsaya tunda shi yake yakin nan a cikin abokanan gaba ne shi yana so ya tsaya ya gane mafita da mashigar garin wa ya yaqifa ala tabi'atiha wa ahwaliha sannan yana so ya dan dakata kaɗan ya gane yanayin ɗabi'ar garin da kuma yanayin yadda garin yake za ka tafiya a garin mutane ne baka san ɗabi'ar garin da yanayin mutu garin ya yake ba zai yanzu mutanen suna da wani underground matsirata kai ka je ka tara obi ashe sun yi hanyar ƙasa kuma sannan ya yanayin garin yake ina ya kamata mu fara kamawa ina ne masarautarsu ina ne sojojinsu ina ne ma'askar ɗinsu kenan kam ɗinsu inda ake yi makamansu ina kaza duk ya kamata a yi fara wa'annan tunanin tunanen tukunna to shi yasa ya dan tsaya ya ga ya zai ga ɗabi'ar garin da yanayin garin wa zalika qabla tawaghuli fi shi'abiha mala ce duka fa wannan yayi ne gabanin ya yi nisa a hanyoyin da suke tsakanin duwatsu wadda ake ratsawa a je cikin garin bayan an fasa ganuwar an shiga akwai hanyoyi da ake ce musu a sha'ab a sha'ab ko shi shine tsakanin dutse za zaka samu hanya to kafin yayi nisa yana tafiya a cikin duwatsu dan gari ne ma abocin duwatsu yana tafiya a cikin duwatsu duwatsu sai ya ce to ya kamata yanzu kafin yayi nisa a cikin waɗannan duwatsun akwai abin da ake ce ta bauna ba ya kamata ya tsaya tukunne zai gane wa garin ta ina ne zamu tare ta ina zamu sa sojoji ta ina za a samu bayan ya zama yana da tsaro kaza kaza kaza almajhula alqasiyatul majhula wadda kafin su yi nisa ba su san tukunna ina suke hara ba ya kada tsaya bayan tukunne su tabbatar da sun daure bayan lafiya lau an fahimce ni idan yanzu misali sun tafiya kilomita biyar cikin garin ya kamata a ce bayan nan babu dan garin gaba ɗaya zama sojojinsu ne kaga baka da matsala da bayan ka san naka ne a bayan ka kai kana tafiya kana sake samun backup kana tafiya kana creating backup ta yadda baka da matsalar bayan ka yanzu matsalar ka iya ina ne ta yadda idan an zo maka ta bayan ka kana da backup wannan dabarar shi wannan Abdulrahman yake so yayi wa taridil jaysh az-zafir al-muqadir sannan kuma yace nayi haka ne dan kawar da wayannan sojojin da muke yaki da su masu nasara din nan kar mu jefa rayuwarsu a cikin haɗari ai ba ana zuwa yaƙi don a mutu bane me amfanin ka je ka yaƙi ka mutu ai ba nasara ba duk an kashe ku ai ba ku nasara ba a babin yaƙi idan aka yi mutuwar kasko ku a ku ba nasara ba ne kun gano sana ba mutum ɗari suka fito ɗari ɗari suka fito sai aka yi arangama sai aka yi mutuwar kasko musulmai suna da wani garaɓasa na shahada haka ne amma abin da aka fi so shine ku je yakin ku yi nasara ku samo ganima ku dawo da rai haka aka fi so amma an yi shahada wannan kuma wata daraja ce babba an fahimce ni to shi yasa yake so kar wannan sojojin ya jefa su a cikin hadarin da ba za su iya fita ma daga garin baballanta na su ci wani yakin a gaba fagtazal hajjaj minhu da ya rubuta wasiƙa zuwa ga hajjaj Da Allah ga yamma akwai abin laifi anan ba abin laifi ni nake yaƙi na san me zan yi hajjaj ko sai fusata me yasa zai aiko masa cewa zai dakata da yaƙi me yasa a ci gaba kawai shi abin da yake so shine in duk za su mutu an samo ganima garin ya koma ƙarshen mulkin daular bani umayya ya koma kashin musulmai ba su da matsala wasan da yake taban Hajjaj aika masa wasiƙa cewa yasifuhu fihi a cikin wasiƙar Hajjaj yana sifanta shi wannan kwamandan yaƙin biljubni cewa shi kwamandan yaƙin matsoraci ne wal da kuma raunatacce ne mutum ne mai rauni rago ne mai tsoro ne kuma rago ne kana kwamanda da kaje ka tinkari irin wannan kundin balan abe bai kamata a ce ma rago matsoraci ba ko wa yunziruhu bil waili wath thubur ya aiko wannan kwamandan wasiƙa cewa in ka dawo garin nan sai na azabtar da kuma sai na halakar da kama daga ƙarshe wa yuhaddiduhu bitanhiyati an qiyadatil jaysh kuma ya masa ya tsoratar da shi an gare yana mai tsoratar da shi da cewa zai cire shi a matsayin shi na kwamandan sojoji zai kawar da shi ya ba wani kai ne kana kwamandan kwamandoji aka ci an maida ka cikin gama garin sojoji ci baya ko ci gaba Musa to eh, ana so a ji general ne yayi kuma a ci an dada mutum kuma kutu na gwamsa mejo daga daga general a dada mutum kamar me ne normal soja haka kurtu eh, eh. to da kaga ci ba yana yi to shine abin da shi wannan hajjaji ya tsoratar da wannan Abdurrahman ɗin. fa jama'a Abdurrahmani wujuhal jundi Abdurrahman sai ya tara sojojinsa gaba daya wa qadatal kata'ibi da kuma komandojin da suke kula da sojoji na musamman an gane tawaga kaza na sojoji an gane ga komandan su su wane ya tara sojojin gaba ɗaya tara komandojin su wa qara alaihim kitabal hajjaji ya karanta musu ga da Hajjaji aiko masa ai idan yayi wahala su sun sani in bai yi wahala ba su sun sani wastasharahum fihi yace to a matsayin ku na abokanan aiki na ya kuke ganin ya kamata mu yi da wannan doka da shi Hajjaji ya bayar da ni kuma ga abin da bada shawara fad'ahu ila khuruj alai suka ce gaba ɗaya mu mun tsaye da shawara da komandojin da ke jagorantan sojojin da su karan kansu sojojin da ake jagoranta gaba ɗaya suka hada baki suka ce muna baka shawara ka yi fito na fito da shi kawai ka watsar masa da mulkin da ya ɗaura ma kawai yanzu ka zama mai zaman kanka kawai da haka in ma yaƙin ne yanzu mu bar wannan garin da yaƙi mu je mu yaƙe shi magana ka zo wal mubadarati ila nabdi ta'atihi kuma suka ce ba ma fa maganar yau gobe ji bane yanzu yanzu abin da ya samu mu watsar masa ya zama kawai zaman kanmu muke zaman ka kawai muke yi yanzu kai ne shugaban mu kuma kai ne jagoran mu mu yanzu mun watsar da shi yanzu kenan kaga an samu sarakuna nawa shi hajjaji yana gari shi kuma wannan shine komandan su shine shugaban sojoji faqalahum abdurrahmani abdurrahman sai ya ce atubayi'unani ala zalika wa tu'azirunani za ku mu baya akan cewa kun zabe ni zama shugaban ku suka ce kwarai za ku bani dukkan taimako a matsayin shugaban ku ala jihadihi akan ma bayan kun yi mun mubaya'a bayan kun taimaka min za ku mubaya'a ne za ku taimaka min wajen mu je mu yaƙi shi hajjajin kansa yanzu ba maganar turkawa ba tasu ta riga ta ƙari yaƙi ya tsaya daga nan mu koma shi za mu je mu kawar da shi a kan a doron ƙasa hatta yi tsahira Allahu ardal iraqi har Allah muna fatan a sanadiyar wannan abin da za mu yi Allah ya tsabtace mana ƙasar iraqi mirijisihi daga dauɗa sadadattinsa dama ya fitini kowa yi lokacin da za a ce zai mutu ai za a ga celebration ai masu boris da kafa ne masu boris da kai ne kowa ma zai yi saboda kowa ranar zai yi bacci cikin yanci fa ba ya ahul jundu alama da ahum ilaihi gaba ɗaya sojojin ku suka masa baya akan a ji a yaƙi hajjaj a kawar da shi a kashe shi duka habba abdurrahman bin ash'as jaishihi wannan kwamandan kafin ka ce mai kawai sai yunkura da sojojinsa almumtali karahatan hajjaj wanda sojojin lokacin da za a koma iraki a ji a tinkara hajjaj gaba ɗayansu kowa ya fusata da fushi hajjajin ba wani wadda a cikin sojin wanda zaka ce gashi wannan munafiki ne yana yin a zuciyar Musa a fuskar Musa a zuciyar Fir'auna babu gaba ɗaya dama hajjajin ya ishe su dan saboda kai kana rayuwa ne idan kawai bai zo kanka cewa aka shi ka ba kowa yana ganin a kowane lokaci zai iya hajjaji iya sawa a kashe shi da gaba ɗaya suka yi ƙura da nufin su je su kawar da dattin na aban ƙasa kowa ya huta wa nashibat bainahu wa baina jiyush ibn yusuf a athaqafi ma'arika tahina mala ce da aka tinkaro inda hajjaji yake tsakanin sojojin hajjaj da sojojin abrahaman ibn yusuf mala ce aka gwabza wani yaƙi mai tsananin gaske intasara fiha nasran mu'azzaran wanda shi Abdurrahman ibn Yusuf din shi yayi nasara hands down yawa Hajjaj very good ban bugare ce very good wallahi yayi wa yayi wa Hajjaj hands down kokarin su shine su samu aidan aka in aka an danne kan an danne bodari a an kama kan bodari ba a danne me ake cewa bindin sa ba go eh an kashe maciji ba a filla kansa ba a yanzu din nasarar da aka yi akan sojojin hajjaj matukar shi ummul khaba'is din alladhi walla kibra hudin wanda yafi kowa laifin idan ba a kashe shi ba a yanzu sauran aiki yayi to shi yasa shi Abraman yaga cewa yanzu wanda ya kamata mutun kara gadan gadan mu tabbatar da baya ban kasa shine shi hajjaj Malik yake cewa fa tammalahul istila ala sijistan kafin ka ce me cikin taimakon Allah mutanen Sijistan gari ne gaba ɗaya wadda da yana hannun Hajjaj mutanen garin gaba ɗaya aka ci su da yaƙi suka yi mubaya ma mashi Abrahaman ibn Ashas kaga yanzu gari ɗaya ya ƙwace masa sannan wa julli biladi Faris da kuma gaba ɗayan garuruwan da suke nahiyar ƙasar Iran ba Iran ɗin kaɗai ba gaba ɗaya nahiyar gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashin shi Abrahaman ibn Ashas wadda da tana ƙarƙashin Hajjaj ibn Yusuf Sakafi ne kamar a ce misali mutum ne yana yakar gwamnati sai ya kama Borno ya kama Yobe ya kama Adamawa ya kama Taraba ya kama Bauchi kaga na sana kaga yanzu wannan mulkin suna kwace a hannun gwamnati tare yana komawa hannun shi wannan mai yakar gwamnati to haka yi gaba ɗaya sai garuruwan da suke gashin mulkin Hajjaj da dama ai an is an kowa ya gaji da shi idan ya je ya kai har ya yaƙe su sai su yi baya. su ce yanzu kai ne Shugaban mu, haka ya buɗe wannan garin ya wuce hajjaj sai ya gafa cewa za a zo a wayi gari asimar inda yake a iraki ɗin fa wannan bawan allah zai iso har wajen in baka manta ba a lokacin da yake buɗe wayannan garo yana taho ai yana ƙarin ƙarfi ne ai in ya taho da sojoji dubu goma ya buɗe gari mai sojoji dubu takwas zai ɗauke dubu biyar ya ce dubu uku su zauna za a wuce da su ba an zama sha biyar ba zai zo ya tara sojojin da shi hajjaj ba yi da su wannan yasa sun aqbala yuridu intiza al-kufati kawai sai ya tinkari gadangadan kuma yana so ya je kwace garin kufa wal basra daga hannun da kuma garin basra yana so ya kwace garin kufa da garin basra min hajjaj daga hannun hajjaj ibnu yusuf fasakafi wayannan garuruwa guda biyu inda ya in kwai riga ya kwace su Hajjaj ya wayi gari babu inda yake da hannu sai Iraki a ce misali local government 27 suna hannunka sai aka wayi gari yanzu a ce MMC ne kadai kake da ikonta ci gaba ko ci baya ka gana sana to sai Hajjaji auna ya ga idan aka kwace Kufa aka kwace Basra to kwace Iraki da yake babu abin da ya kai shi sauƙi saboda yanzu zai zama bayi da ƙarfi? inda zai nemo man manpower din to yana hannun abokin gabarsa magana ka maka agaji bata mata su ba wa fi ma kanat niranul harbi mushta'ilatan bainal fariqain ci a lokacin da wutar yakin kuwa tana ci gadon gadon tsakanin wayannan bangarori guda biyu bangaren Hajjaj da bangaren abdurrahman ka sa ku lokacin da za a ce yaki yayi yaki lokacin yaƙi ya yi yaƙi wa kana ibn al-ash'asi yantaqilu min zafarin la zafar wannan komanda ibn al-ash'as abrahman kawai sai labari zuwa wa hajjaji yake cewa ai ya kwace gari kazama, ai ya kwace gari kazama, kazama sun masa mubaya'a ya wace ya kwace gari kaza su sun masa mubaya'a ya kwace gari kaza kaga dole hankalin hajjaji tashi abin da zai fara tunani shine in ya tabbatar da ba zai iya tsayawa ya yi gaba da gaba da shi wannan tsohon kwamandan nasa ba da ya miƙa kai a irin girman kan da yake da shi da ya miƙa kai wanda ya suicide shine the simplest way the hard way and the only way hanya ce mai wahala kashe kanka yi amma kuma shi zai na ganin tafi mara sauki da a ce yau yaranka kai ka tura shi yaƙi ya zo ya kama ka da hannunsa ya ɗaure ka zai hukunta ka ai sai ya fi ma ciwo ƙazantar da baka gani ba ai tsafta ce ya yi. yanzu za a zo a ga wasu cin mutunci ai ba da ran shi bare maliki cewa ana cikin wannan yamutsin hankalin hajjaj ya tashi wa qalil hajjaj khatbun zada khasmahu quwwatan kawai sai wani al'amari mara daɗi ya ƙara tasowa Hajjaj wadda wani al'amarin kuma sai ya ƙara wa abokin gabasa kuma ƙarfi ka gane ni da Mustapha muke faɗa ni da malamin mai sunana tsakaninmu da shi lafiya ƙalau. amma da Mustapha muna yaƙi lokacin da yanzu ni ina shiri da malamin Adamu Mustapha yana shiri da malamin Adamu kaga shi yanzu baya faɗin kowa yi lokacin da na kuskura na yi faɗa da mala adam yanzu zai zama abokin yawa zai dawo jina automatically to ana cikin wannan abin hajjaj sai wata matsala ta taso masa wadda ya ƙara taimaka abokin faɗan kuma ƙarfi me ya faru zalika anna wulatal amsari abin da ya faru shine gwamnoni da tura sassan garuruwa daban-daban katabu da hajjaj gwamnoni daban-daban na garuruwa suka rubuta wa hajjaji wasiƙa cewa kutuban qalu fiha suka rubuta wasiƙa Kwantin na wasiƙan shine inna ahlal zimmati ay yahuda nasara da muke alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya da su babu yaƙi tsakaninmu da su ba za mu yaƙe su ba ba za su yaƙe mu ba za mu na ba su kariya za su na biyan jiziya. wannan yahudawa da nasaran qaddafiqu yadkhuluna fil islam ai gaba ɗaya sun yi cincirindo suna shigo addinin musulunci liyatakhallasu min daf'il jizya dan su hutar da kansu daga biyan jizyar da suke yi ana yaki babu kuɗi ne ba zai yi bai Rasha da Ukraine daga fara yakin zuwa yanzu kaga dalolin da ake maganar Rasha ta kashe Ukraine ta kashe bayan nan asar da suka jawo duniya ka duba kullun alƙaluman yin da suke hawa wadda rasha ita ce da most lajin harvest na gwamnan gabin da suke noma alkama ba a duniya ba shi ne eh, ukraine ne alkama ba rasha ko ukraine ne manta kai ne ba misali rasha ko ukraine na world production na alkama ba weed na yawwa to yanzu ka duba wannan kadai yanzu ba ma su ba ma asarar da su suka yi ma duniya ma sai nuna asarar ta same ta to dama inda ake samun kuɗin da za a dinga supporting yakin a hannun wayannan mutanen da ake Yahudawa da Nasara da suke biyan kuɗin haraji a hannun su ake karɓa ake siyan makamai ake yaƙi kuna fahimta wayannan mutanen gaba ɗaya suka yanke shawara da wannan kuɗin da suke biya to shiga musuluncin mana daga sun shiga sun zama irin ka ba za su biya jiziya ba me ya kamata hajjaji yayi ba yayi farin ciki cewa an samu karuwa a addinin musulunci ba wa kulkura kulqura mutanen kuma sun baro ƙauyuka gaba daya allati ya'maluna fiha wadda a can suke aikace aikacen neman abincinsu da gona da noma suke kawo kuɗi su bada baitul mali sun baro ƙauyukan wastaqaru ila fil mudun gaba ɗaya sun zo cikin gari sun samu waje sun zauna sun fara hada kasuwanci sun riga sun musulunta jizya ta faɗa a kansu wa kharaja gadil mahalla a tsakanin Allah fa harajin da suke bayarwa yanzu ya yi warwas hannun abin nan eh, ah, baitulmalin da ake tara harajin su kudin da ake tara baitulmali ya sauka sosai wani jibayat kad afsalat kuma abin da ake tilasta wa yahudawan su biya ana tara baitulmali baitulmalin ya talauce. yanzu babu kuɗi aflasat baitul ya talauci in ka kula yanzu sojoji musulmai suna tafiya yaƙi kuɗin da ake samu a hannun wayannan ana siya sojoji makamai da abinci kun gane kuɗi ya daina zuwa za a siya abinci sojoji za a siya makamai abokin hamayyarka kuma yana can yana cin garuruwa yana ɗebo abincinsu da kayan faɗansu da komai yana ƙara samun support za ka iya faɗa da shi hajjaj mutanen fa musulunta suka yi fakatabal hajjaj ila wulatihi fil hajjaj ya ɗauki paper ya ɗauki takarda ya rubuta wa gwamnoninsa da ke garin basra wa gairiha da wani garin basra ma kutuban ya rubuta musu wasiƙu Ya fiha bi an yajma'u kull man nazaha ila al min dhimma su tara dukkan wani bayahudi ko kirista da ya zo cikin gari ya baro ƙauye ya ce ba zai na ba da kuɗi ba musulunta a tara su gaba ɗaya a waje ɗaya wa an yu'iduhum ila alqura bayan an tara su a farfajiya waje guda a sa gaba ɗaya su koma ƙauyukansu mahamma qala nuzuhuhum anha ko shekara nawa kai da baro ƙauyenku kai ba yahude kai ba nasare a sa ka ka koma idan kuma ƙauye kaga za a wayi gari mutanen za su yi ridda in suka yi ridda za su koma addinin su na Kirista ko Yahudanci sai su ci gaba da bada kuɗi shi ya fi buƙatar kuɗi su akan addinin su eh fa hajjaj kake ji fasada al-wulatu bil amri gwamnoni suna tsoron shi sai suka tabbatar da abin da ya ce a yi suka wanzar wa ajilau a'dadan kabira suka fitar da suka kori wani adadi mai yawa min ha'ula'i an diyarihim daga wayannan mutanen da sun zo wani shekara sa goma wani shekara sa bakwai sun zo birni sun sayi gida sun kafa kasuwanci sun kafa shaguna wani ma yayi arziki wani yayi kuɗi gaba ɗaya aka tattara su da matansu da yaransu da dukiyarsu gaba ɗaya aka ce su bar birane su koma ƙauyuka wa abaduhum an mawarid da arzaqihim inda suka assasa neman arzikinsu gaba ɗaya aka tumɓuke su daga wajen aka nesantar da su aka maida su ƙauyuka mutumin da dan Allah yanzu yake saida ƙarafuna a cikin gari aka ce ya koma ƙauye me zai siyar kamar yamurin da ya zo ya kafa shagon sai da karafuna ne na babban mota sai ka ɗauke shi ka kai shi wani ƙauyen da ke kuna ne kawai a garin shi kuma ya saba sai da karafunan tirela da turokta me zai wani irin cin abinci zai a karafunan keke wallahi haka jaji ya aka tattara mutanen nan gaba ɗaya ce a maida su wa shaduhum fi atrafil mudani wayannan mutanen gaba ɗaya suka tara su a gabar garuruwa outlet na fita a gari akwai inda za a ce gari ya kare za ka shiga bangare kaza ba gaba ɗaya ka tara su a bakin gari wa akhrajuhum wa akhraju nisa'ahum wa atfalahum kowane mutum aka tashi shirye shi kamar ni sai a tattaro mata na. da yara na, gaba ɗaya ba za a bar mu kowa ba a ce gaba ɗaya mu fita idan ka koma kauyen shekarar ka ashirin da barin ƙauye goma da barin ƙauye biyar da barin kauye in ka koma ta ina za ka fara settling shelter ma is a problem abinci is a problem ta ina za ka fara sabuwar rayuwa inda kake nema abinci an ce ka bar shi akwai tuna yi ko babu kuma da mata da yara gaba ɗaya kaga da sai ce a bar mata da yaran su su koma ba ina dan ya tozarta su yace da matansu da yaransu da su gaba ɗaya su fita su bar garuwan wa dafa'uhum daf'an ila ar ila al a lokaci guda ɗaya ka ce gaba ɗayan ku hayya kowa ya tarkan shi bar gari gaba ɗayansu aka kore su lokaci guda aka sa suka shirya kayansu guzurinsu ababen hawansu dawakansu raƙumansu aka ce to hayya kowa ya kuma inda ya fito laifinsu sun musulunta sun daina ba da jiziya Allah cewa za ka ba da jiziyan ne ai idan kana arni hatta yudul jizyata an yadin wa hum ka musulunta ba shi kenan ba ba da an mada ala firaqihim laha hinin min ad-dahri Mare ce kuma sun bar garuruwan nan fa lokaci mai tsawon gaske yanzu an ce ka koma akwai wanda yanzu a nan in ka ce koma ƙauyen su wallahi zai na ji kamar ka ce ya mutu ne kawai so da ta ina zai fara babu ruwan famfo ko da shike eh, nan eh, mm. eh fa wallahi malam malabakar ko akwai ƙauyukan da yanzu zaka je ka samu a gidan mutane kan famfo zaka buɗe ruwa ya Allah eh Allah eh kawai idan ka tashi zaka yi girki kawai matar ka 24 hours za ta buɗe kan famfo ne kawai ruwa ya idan kana guga aka ɗauke wuta kawai zaka tsaye da ayon din ne ka samu waje ka zauna dan za a dawo da ita akwai ƙauyen da na taɓa zuwa ran da suka kwana suka wani ba wuta yanda ka san garin zai kama da wuta idan aka ɗauke wuta masu ɓulla ƙanƙaran a lokacin ana ƙanƙaran nono masu ɓulla ƙanƙaran nono ba sa tsayawa ci gaba suke idan sun san za ta dawo kawai idan kana gugan kayan kana da alƙawari kawai tsaye da ayon ɗin za ka yi in an ɗauke ma za ta dawo ka ci gaba da ayyukanka kaga ai mu da muke birni mun fi su gata ai ɗan lari <laughs> eh, eh akrama kallah yake eh ba magana ba kun gani mai gidan lada bambo yake budewa na to lantarki yanzu akwai inda ake da kyauta a unguwan yanzu a unguwan akwai inda ake da kyauta ne babu inda ake da kyauta yi ga <laughs> gata iya gata <laughs> Allah karfa wani asiri Allah ka mana sauki shekarar mu yanzu nawa a ba biyu ba biyu eh, biyu da mu da wuta da haka fa akada nisa walwildanu wildanu wa shiyuhu yabkun he zanto da mata da yara da dattawa sai kuka ake za a tona musu asiri wa yastasikhuna suna ta ihu suna ta kururuwa wa yastaghithuna suna neman wanda za su taimaka musu taimaka musu ga abin da wannan bayan yake so tuna tona musu asiri yanzu musulunta su kadai ba alkhairi bane ga addinin mu kawai su fahimci wannan abin da yayi a matsayin shi na musulmi shugaba shine addini ba a rusa musuluncin ba wa suna ihu suna cewa wa muhammadahu ina masu ina masu ina masu bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mana agaji bayaure ne Zufa yake neman me kai mai cewa Muhammadu Rasulullah kai dan uwansa yana bukatar ka kawo masa agaji dan Allah musuncin gaskiya ko ba gaskiya ba gaskiya mana wa haru fi ma yafalun suka mai cikin ma me za su yi sun rasa ta ina za su kama ta ina ne ma makama wa ila aini dhahabun ina za su je su shekara goma ka bar garinku shekara bakwai ka bar garinku ina za ka je ka fa kharaja ilaihim ha basra manya-manyan malaman basira suka fito suka tsaya a bakin gari sun ji ana cewa a zuwa a ce maka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qurra'uha makarantan basira suka fito liyughithuhum domin su ga ya za su iya taimaka musu wa yashfa'u lahum ya za su nema musu alfarma a bassu mana saboda sun musulunta falam yatamakkanu min dhalik da malaman da makaranta qur'anin da kowa da kowa idan suka fito aka ce hajjaji ne ya rubuto wasiƙa kun ganta sai su ce kalas sai su shuru su koma in aka ji bakinka duk ka yanka ka zai yi wallahi azim yanka ka zai yi duk ka in aka ji ka sa baki ba yanka ka zai yi ka rade baka zama malami ba da suka ji abin da babban gwarzo ne sai suka ja baki suka shugu fadafiqu yabkuna li bukaihim su ma sai suka fashe da kuka suke ta wayannan mutanen kuka iya abin da zaka iya kenan wa yastaghisuna bi suna a junansu kuma yanzu suka koma suna neman agajin musibar ta same su gaba daya musibar wayannan yahuda da saran su wayannan musulman sun ɗauka ta zanto musibar su suna shila a taimaka mana Allah ka kama mana agaji Allah ka taimaka mana igtana ma Abdurrahman bin Ash'as hazi da fursa Abdurrahman bin Ash'as shi kuma da ya ga an samu wannan matsalar kagari ya tarwatse sai amfani da wannan damar wada al-fuqaha wal qura ila mu'azaratihi sai ya kira wayannan malaman da wayannan makarantar cewa to kuma ramun baya ai kun ce kuna neman taimako ba dan ku taimaka wa waɗannan Yahuda da Nasaran ba suka ce yace to ku shiga bayana abin da Hajjaj ya kusan ba dare ne. kun yadda a yaƙe shi suka ce sun yadda ya to ku shiga bayana da dama ni ma ya ƙasa nake yi sai suka shiga bayansa yanzu kaga Abdurrahman ya ƙara yin ƙarfi ai fastajabat lahu kawkabatun min jullati tabi'in mali ce daga nan ku aka samu jama'a mai yawa daga manya-manyan tabi'ai wa immatil Musulmin. da shugabannin musulmi suka goya masa baya wa ala ra'asihim babban su a cikin tabi'ai wanda ya fara goya Abrahman baya shine Sa'id bin Jubairin wanda muke kan maganar sa shi ya fara cewa ina bayanka for life akan taimakawa waɗannan bayan Allah da suka shiga addinin mu kar su kalli addinin da cewa wannan shine addinin namu idan yanzu ni wani kristan mu'amala ta da shi sai na cuce shi idan bai yi mu'amala da maladan ba bai yi mu'amala da yakubu ba ni ne first mutum da ya fara mu'amala da ni sai na cuce shi idan ya koma gefe ana maganar musulmi cewa zai duka musulmi mai ne to shi yasa wayannan tabiya suka ga cewa ya kamata a agaza wa mutanen nan kada a bari su kalli addini da cewa addinin musuluncin gaba ɗaya haka yake wa Abdurrahman bin Abi Laila da kuma Tabi Abdurrahman bin Abi Laila wa Sha'abi da Imam Sha'abi wa Abul Bakhtari da Abul Bakhtari wa ghairuhum da wasu su wa ghairuhum da wasu ai diwa sun shiga su taimaka wa yannan Yahudawan wadarat rahal harbi bain al-fariqain kafin ka ce mai kuwa ya yarin cabe tsakanin Hajjaj da tawagarsa da shi Abdurrahman ila Ashas da tawagarsa ya ƙara zafi wa kana nasru fiha awwalul amri libn al-ash'asi a farkon gwabzawar da aka fara yakin dan awannin fari nasara tana ga shi wannan Abdurrahman ibn al-ash'as wa man da tawagashi irin su sayyid jubair da tabi'ai farkon nasara tana gefen shi wannan komandan alal hajjaj wa junudihi su suke nasara akan hajjaj da sojojinsa da haka a farko an fara cin nasara akan hajjaj kowa na murna za za a kashe mugu kowa ya huta to amma yaƙi yaƙi ɗan zamba ne ma bada kaffahu al-hajjaji kaffatul hajjaji ce sai zanto kuma bangaren hajjaj tarjahu shay'an fashe an. sai take tasowa kaɗan kaɗan tana rinjayan ɓangaren Abdulrahman ibn Ash'as da farko hajjaji ne a ƙasa Abdurrahman a sama daga baya aka zo suna tasowa suna tasowa har aka zo equilibrium aka zo stable stage da kowa ma an zama equal can kuma Hajjaj sai fara nasara ya fara nasara hatta huzima ibn al-ash'as hazimatan munkira malaysia aka yi wa ibn abdurrahman ibn ash'as da shi da sojojinsa aka tarwatsa su mummuna tarwatsawa kowa zai ji labarin nan ba haka aka so ba wallahi kada miji fa miji kyau ba ba har aka su ba ina ma a ce ne kyan shi nan namijinta ne wa farra najiyan bi nafsihi Abrahaman ibn Ash'as da ya ga cewa fa an zo ga dangadan za a kama shi kawai sai ya gudu yana mai neman tsira da rayuwarsa wastaslama jaishuhu lil wa junudihi sojojinsa da shi kwamandan ya gudu sojojinsa sai suka yi saranda mahajjaj da sojin hajjaj la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ka gane mutumin nan asalin mugu bane wallahi alazim sai ka ji abin da yayi wallahi alazim kaga duk wannan abin da yayi wallahi za kana ganda sauki ka iya cewa wa'annan mutanen da yace su koma ƙauyukan su ya iya cewa ai yahudawa ne nasarawa ne ka iya kai ma ka idan ganin abinci wannan bangaren ba ko da sun musulunta wala rana ce za ka ji abin da yawa musulmai na rantse da zatin Allah musulmai ne ƴan uwansa wannan sayyid bin jubair da muke magana akan shi guduwa yayi so yayi yanka shi wallahi ce sai ya kashe shi sayyid bin jubair tabi'in da muke magana akan shi da haka abin da ya tsara zamu jira na ya ce kawai mutanen da suka goyi bayan wancan mutum ya ce gaba ɗaya a tara su a waje ɗaya wani duk ba sojansa bane ya taɓa goyon bayan Abdurrahman ibn Ash'as Yace a tara su a waje na so zai yi magana da su abin da ya aikata shine Allahumma salli ala Muhammad. wa <laughs> ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kash <laughs> wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid